mun yi guda nawa hadisi mun yi ya kai sha biyar to wanda ya kane ba shi ɗako wannan ya fi yawan hadisan ya fi sauƙi ko wannan fa ina muka tsaya ku faɗa mu so muke zama in ma mun bashi da yawa fi fiƙiu za mu shiga insha Allah gobe shafi na sha tara a mun wuce na sha tara mana ko cikinsa bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim dare ina sha tara shafi na sha tara ko ce ko layi na biyu ينبغي لطالب العلم أن يجتهد في التحصيل وأن يقسم ويقسم durusi wal حضور wal والحفظ wal والمطالعة ya kamata ga ɗalibin ilimi ya dage gurin tattara ilimi ya rarraba lokutansa wani lokacin ya ba halartar darussuka wani lokacin hadda wani lokacin muzakara wani lokacin mudala'a wani lokacin hutu wani lokacin ci wani lokacin ziyara haka dai فإن سمع بعالم من أهل السنة يدرس علما رحل إليه in ya ji labarin wani malami na ahli sunna yana koyar da wani darasi sai ya tattake zuwa gare shi wa hadha sahabiyyu al-jalil Jabir ibn Abdullah yusafiru masirata shahrin kamilin li ya'khudha hadithan wahida gare sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi mai girma Jabir dan Abdullah yayi tafiya ta tsawon wata guda domin ya samu hadisi guda daya fa fi musnadi Ahmada wa hasanahu al-Albani wa an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شردت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام na ji labarin hadisi da ya zo daga wani bawan Allah da ya ji daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai na sai raƙumi na ɗora masa sirdi sai da tafiya wata guda na samu wannan bawan Allah a sham kaga kan hadisi guda daya hadisin da ya riga ma ya ji shi ba bai ji shi ba me yake nema ya ji daga wanda ya ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya ji a gurin wanda ya ji a gurin wanda ya ji a gurin manzo Allah tsakaninsa da manzo Allah mutum biyu to so yake zama mutum ɗaya ne kacal shine uluhu sun ko wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi tanzala eh tunda yanzu kaga ya ce na ji daga wanda ya ji wani bawan Allah ya ji daga manzan Allah to shine sai sai raƙumi ba aka sai raƙumi akan hadisi guda ɗaya hadisin da an riga an je shi yanzu raƙumi zai nawa kuwa irin daurorin nan kwata-kwata kudin registration naira dubu biyu ne ba hadisi guda da littafin fiƙi su kutum da guda a ga wani littafin kana ganin kankantarsa gurin gini amma da wuya in ka taɓa riƙe wani littafi mujalladi daya wanda ya tattara matsaloli kamar wannan da wuya ba wai sharhi ko wani waye ba matsala kawai tsantsatta da kutubul fiqh a ciki kana da littafi fa littafi 36 daga kitabul tahara zuwa kitabul iqra amma duk a dubu biyu da aka wasu suna ta korafi wasu kuma dubu biyu ma Allah bai hore masu balon za su samu su bai na fi ganin cewa wasu ɗaliban ilimin ba su ɗau tafiya ko su ɗau harkar ilimi su kashe mata kuɗi ba da wani mahimmancin ba sai na ganin dubu biyu da yawa inda ya dauki mahimmancin kamar da jabi da dauka zai tara korance ne sai yayi ya shigo Allah ya hore wani mu da ba su shi hore mana gaba daya shikenan yace sai na je na same shi a Sham fa idza Abdullah ibn sai ga ashe ma abdullahi dan unas ne fa qultu lil bawwab na cewa mai gadi qul lahu jabirun ala al kaga ya masa jabir ne a bakin kofa qal fa qala ibn sai tambaya ce wani jabir dan abdullah qultu na nace eh fa da sai ya fito ya na thawbahu fa atanaqani na atanaqtuhu ya fito har saboda sauri da murna da farin ciki yana taka tufafinsa ya rungume na rungume shi fa qultu kamar da yanda yake samun ka in ka ji wani bako na farin ciki da murna zo sai ka fito kana ma saka riga a hanya ko eh ba za ma ka tsaya ga masa riga ba saboda sauri ko lokacin ka ji wani abu ya taso na gaggawa da sauri ake bukatar sauri kana cikin wanka sai ka kamar wani ma kawai sai dai goggoge sauran ragowar inda ruwan ya samu shi kenan inda ruwan bai samu ba ragowar kun fa a dora mata tawul irin wannan saurin Ya ce ya zo ya rungume na rungume shi Eh, rungume juna a addinin musulunci ya halatta amma ba ko da yaushe ba eh kamar irin wani ga an zo da garin tafiya ne ko amma yanzu laraba an zamani mun game da azhar ka rungume ne da al'asar ma ai ta rungume rungume abin ya ginshe ka kasan shi malam wace tunda kai ba al'ada ka bace duk sai abin ya gundire ka eh wani aboki mun sako ta yace irin wannan gaisuwa ta lekanan lekanan ba na santa wallahi <laughs> kasan an yana haka wai shine lekanan lekanan faƙultu sai ya ce alaƙul bayan an gama gaisawa sai ya ce hadisan balagani anka wani labari wani hadisi ne daga gare ka annaka sami'tahu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil qisasi fa khashitu an amuta aw tamuta qabla an asma'a yace wani hadisi ne ji labari ka ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ji tsoron karka mutu ko na mutu ba tare da na ji shi ba eh ba tare da na ji shi daga bakin wanda ya shi daga manzon Allah ba kenan ko قال ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah na cewa yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati aw qala al-ibad ice za a tashi mutane ranar alkiyama ko kuma ce za a tashi bayi ranar alkiyama uratan ghurlan buhuma uratan jam'u arin ghurlan jam'u aghral buhuman jam'u bahim ita za a tashi su tsirara masu loba sannan kuma sikin kai wa hannunsa dukan cinya ba wanda zai je da komai qala qulna ma buhuman yace muka ce sai me yake nufi da buhuman qala yace laisa ma'ahum shay'un thum ba su da komai tare da su inda ka zo haka za ka koma naga wani abin da ya kwana a facebook da sauran social media wani attajiri ya rasu an ce to in ya rasu ya yi wasiya wai a sashi a motarsa wai gani na ga wasu gari wai wasiya in ya rasu a sashi a motarsa abin ne shi ne aka zaga shi nan yi kom a baya an sa masa wannan irin abin na tsohon shugaba malafa da kot da komai na ce wani an yi asarar kot da mota za a ɗebe shi da irin motar nan za ta ɗauke shi sannan ta zura a rami eh da motar ake ɗaukar sama za a zura a rami to shi ma haka zai taso ba motar eh. to ba ko eh, ce laisa ma'ahum shay bas tarar da kuma thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu min qurbin sai Allah ya kira su da sautin da kowa zai ji shi dab da shi yace anal malik ana dayyan ni ne mai mulki ni ne mai sakamako ni ne mai hisabi e mai sakawa ni ne in ji Allah a maka abu ko ka yi abu a ce Allah ya isa a baka abu na wani kuɗi a ce Allah ya isa ka ce kai na Allah ya isa ma kake nema akwai masu hawa ko wasu ka ce masu Allah ya isa ce to ai su ba gidansu ne ka in ka je ba kaza waye street ba kaza to su in ka je gidansu ba kaza Allah ya isa street akwai masu kafafa da wannan wallahi na san wasu daga ciki in ka ce Allah ya sace ai lamba gidansu ce kuma kuma kuma ikon Allah duk mafi yawanci yan gidan nasu duk irin yan Allah ya sani to ranar Allah zai ce ana dayyan ni ne mai sakawa ana da mai a wasu a wasu hadisan ma zai ce ana jabbar ana mutakabbir aina mulukul ard ranar da za a ce limanil mulkul yau Allah jikan malam kalarwa ya ce zai zauna kusa da tsohon sarki eh in an ce ainihin mulukin ard sai ya ringa zungura sai ce ka daga wani. da Allah zai nuna maka ya isan za ta zo da za a yi wannan shelar ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه yace bai kamata ga wani dan wuta ya shiga wuta ba alhalin yana bin dan aljanna bashi yana da wani haƙi da yake kan wani ɗan aljanna saboda shi wuta zai je a can kenan ruwa ta sha ina sai an ɗau fansa a kansa an tsere ɗan wuta an tsere ɗan aljanna ɗan wutan ya rama sannan kowa ya tafi inda za shi sannan ya ce wala yan bagi li ahadin min ahli aljannati an yadkhula aljannata wa li ahadin min ahli an-nar indahu haqq hatta qusahu minhu hatta latma kuma bai kamata ga ɗan aljanna ya tafi aljanna ba face alhali yana bin wani ɗan wuta bashi shi ma sai an tsaya ya rama kan dan wutan dan wutan zai je ba za a sai an rama yace kai koda ko mari ne shi yasa manzo Allah wani hadisi yake cewa tu'addunna al-huquqa qiyama la hukuka ila ahliha yawm qiyama lalle fa sai an mai da haƙi gurin masu ranar alƙiyama wallahi ko ana so ko ba a so a ce wai an ba wani kuɗi ya tattara sai ya ɓace zai bayyana ne a lahira yawma hum barizuna la yakhfa ala Allah minhum shay eh duk wanda ya bace wasu miliyoyi da kawo su an sayo kurt oil sai suka bace za su bayyana a lahira wallahi sai sun bayyana la yakhfa ala Allah minhum shay eh to shine Allah yake faɗa wannan la tu'addunna huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah sai an maida haƙoƙi zuwa ga masu su ranar al hatta yuqtassa li al-jalha ila al-qarna ina tahata an jama'a Allah yace kai ko dabba mai kaho ta tun kuyi mara kaho ranar al sai an rama mata ko yan aljanna ma ba su shiga aljanna duk an musu hukunci duk sun kai aljanna za su shiga to idan wani yana bin wani haƙi ko yaya yake ko mari ne sai an tsaya kafin aljanna an warware tukunna ba za a shiga aljanna wani yana jin haushin wani ba wani za'ana ma fi sudurihim min ghillin sai an zare wannan ketar da muguntar da jin haushin junan da ketar da munin kufurcin duk da yake ciki sai an share shi an wanke ba wata zaghina ba bakin ciki ba hasada ba jin haushi ba komai sai sai su shiga cikin aljanna ikhwanan ala sururin mutaqabilin me dai muka dauka cikin wannan hadisin rihla fi talab ko na hada fi na gaba adamul julusi fi wasat halqa lallai ɗalibi kai ya zauna a tsakiyar halka idan ta halaka tullabu halqatan fala taqru wasfaha idan ɗalibai suka halka suka zauna kai ka zauna tsakiyar ta halka da'ira da'ira kuri da ake a kewaye malami ko mafi shi yanzu ba shi ake ba ana zauna ne shi yasa malamin kalarawi ta attacking din irin wannan zaman ita zama da ake yin sa shi in ji shi fa mace ba wai babu albarka saboda ɗalibi zai zo ya zauna yanda ransa yake so an sa masa kujera an sa masa komai yana zaune yana huta Cikin malami yana tsaye kerere ya tsuke kamar tukunyar dambu yana tsaye a kansu shi ɗalibi a zaune malami ya zai ce ina shi ya ganin sabon albarka kuma har yanzu ma a dai wuce wannan magana kawai zama da ake yi na kuri za ga ana yin irin wani zaman a masallacin manzo Allah an ga halka ta ilimi ko an zai kewaye malami yana zaune ana ɗaukar karatu ko a masallacin alfurkan ba nan in ka shiga cikin masallacin da yamma za ga an kewaye yara masu karatun qur'ani ko an kewaye malami to haka irin wani zama malami zai zauna kamar daga nan sai ɗalibai su kewaye haka to shine kuri to kai ka zo ka zauna a tsakiya ba kyau za ka ji hadisi yanzu ya za ka yi idan wasu adadi suka zo to ba za a ce kuri ya karbi sai a kuma budawa idan budawa ta yi wato sai zama an kuma ɗauko wani daga baya an gane amma ka zo ka a tsakiyar babu babu kyau saboda an zai janyo gaba ko kai ne zo ne zo zaka ce ya kare ma ko ai sauke an na gaba malam an ganin me malam zai ce saboda wani bayanin malam yana faɗarsa da baki wani bayanin zai karasa shi da hannu wanda gida wanda ido ko shi zaka ga an ce da biyadihi a cikin hadisi wannan ba da an faɗa maka kala biyadihi ba da iya kalmar da ya faɗa ba ka ga wannan ba ta wuce ka ko to shi yasa ice rawar tirmidhi وقال حسن صحيح عن ابي مجلس ان رجلا قعد وسط حلقه wani mutum ya zauna tsakiyar halka tsakiyar kuri tsakiyar da'ira da ake ta karatu fa qala hudhaifa sai hudhaifa yake cewa mal'unun wani mutumin la'ananne ne ala lisani muhammad abu sahashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aw la'ana allah ala lisani muhammadin man qa'ada wasqal halqati ko kuma hudhaifa yace Allah ya la'anci wanda ya zauna a tsakiyar halka a harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga babu kyau kenan na gaba adamu shibai kar lallai ilalla ɗalibin ilimi kai ya ce nak eh ta bakin gardi ya ce kai dan matul kubra ka cika ka dame cikin ka dan din nan a yanbaghi li talibil ilmi an yaqtasira fi at-ta'ami ya kamata ga ɗalibin ilimi ya tsaka tsaki gurin ci in an ce ka cika cikin ka ba kuma ana nufin ka je ka yi wata da kanka ba a'a kar kai abin da ciwon yunwa zai kama ka kuma kai abin da ciwon ciwon koshi zai kama ka ko akwai ciwon koshi akwai ciwon yin wato kai kowanne daga ciki kai tsaka-tsaki na'am yace li anna shiba'a saboda koshi yuthqilul badana yana sa jiki ya nauyi wa yuqallilul fahma yana rage fahimta wa yufsidu dhihna kuma yana ruda kwakwalwa a walauka yanzu ka ci ka koshi sai ga abubuwa da yawa musamman samari da ya ci ya koshe na sai ya fara tunanin aure in bai wasa ba sai awa ɗaya na tunanin 'ya'yan mutane ko ma fiye da haka ko shi yasa duk wata fitina ne tana zuwa in an ci an koshi din nan shi yasa ka ce saurayi ma ya ringa yin azumin ai saura kai ce koshin na abubuwan su ringa zuwa baka ji abinda da wani waƙi ya faɗa ba ya ce alhamdulillah na ci na sha na koshi yanzu komai za a yi <laughs> eh saboda ka ci ka koshi ka إن الفراغ والشباب والجدع مفسدة للمرء أو مفسدة أو مفسدة للمرء أي مفسدة فقد روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن المقدام بن معد يكرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملا ادمي وعاء شرا من بطني حسب الادمي لقيمات يقيمن صلبا فان غلبت الادمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس ما ذلك دان ادم بي تبا cika wani mazubi da yafi sharri ba fiye da ba wani abu dan adam ya cika fiye mafi sharri fiye da cikin kaga wannan yana inkarin ranar cika kenan ko a kai ga yana inkarin ranar cika rana rana sharri kenan Eh, in ka cika cikin ka ai eh, kai abin da yake mafi sharri ba a cika wani abu mafi sharri ba fiye da ciki Allah ce hasbul adami luqaymatun yuqimna sulba ya ishi dan adam yan wasu lomomi da za su tsaye da gadon bayansa yan wasu lomomi luqaymat jam'u luqayma luqayma tasghiru luquma luquma ita ce loma ba shi kawai kafin ya ce saboda tana da wahala har sai mata kalkala kawai sai ya sa mata wawu Eh, yan wasu lomomi da aka wanda su tsaye da kashin bayan ka sun ishe ka fa in ghalabatil ya nafsuhu idan dan adam ran sai ya rinjaye shi shi dai yana ganin sai ya kara fa thuluthul lit'ami wa thuluthul lishrabi wa thuluthul nafsu sai kasa cikin uku wani bangaren ya bawa abinci wani bangaren ya bawa ruwa wani bangaren ya bawa numfashi amma ka ce ko har baka iya numfashi to ka cinye ka bar wani bangaren yayi ta'addanci akan ka san wani bangaren kenan ko eh to haka ake so dan dalibin eh, ilimi ya zama yana cin daidai abin da ba zai zama ya cuta a rayuwarsa ba kuma ba zai ci da yawa ba yanda karatun ma zai gagara in ya yi dage sai ya ci da yawa to ya kasa ciki uku ita cin da zai isa ya ci ya sha kuma ya numfashinsa lafiya lau an gane wannan ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس قال سحنون لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع a wancan gabar dan wataran ba kullum ba jefi jefi wani yanayi ya sa ka cika koshi kai na ba matsala ga wanda ya tuna hadisin abu huraira ishrab ya abahir ishrab ko an tuna hadisin to wanda ya tuna ya tuna wanda bai tuna ba eh hadisin da yana nufin cewa akan samu lokaci zuwa lokaci za ka iya ci kai na din saboda wani yanayi da ake ciki suhul yake cewa babban malamin malikiya ce la ya al-ilmu liman kulu hatta shiba ilimi ba bai dace da mutumin da zai ci sai yayi nakba ka ce koshi to na ilimi bai dace da kai ba ka nemi wata sana'ar ka dinka zage gona ne to da ta tura maka kana shi da da rana a kunna ma fitila saboda ka koshi kafin sati hudu ko uku ko sauri ake sai ka koshi ka cika tukunna sannan a fitar da kai sati hudu ko uku ko shida eh ko kuma rago ne da ka turke saboda sallah ake sauri ka cika ɗalibi ne mu mutane musulmai ba ma rayuwa don mu na sha maimaita wannan muna ci ne don ba muna rayuwa ne don ba na gaba adabul muta'allimi ma'a mu'allimihi ladubban da ɗalibi ya kamata ya kiyaye tare da malamansa na farko yan bagi li ɗalibi an yasakhir Allah fi man ya'khudhu al-ilma anhu ya kamata ga ɗalibin ilimi ya nemi zaɓin Allah game da malamin da ya kamata ya je ya ɗauki ilimi a gurinsa لأن العلم الشرعي هو الذي يشكل عقيدتك وسلوكك ويبصرك بطريقة بطريق الوصول إلى الله saboda ilimin shari'ar musulunci shine ilimin da yake kera maka aqidarka kuma yake kera maka salon gudanar da rayuwarka kuma yake nuna maka ɗari hanya ɗoɗar zuwa ga Allah subhanahu wataala wacce ta kai har zuwa ga Allah fa fi sahihi muslimin an muhammad bin sirina qal in hadha fanzuru amman ta'khuduna dinakum Muhammad ibn Sirin yake cewa wannan fa ilimin da kuke gani addini ne fa to lalle ila ku duba wanda za ku karba addinin ku a gurin sa in zaka nemi ilimi a gurin malami ka istikhara eh kai sallah raka'a biyu kace Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru zuwa karshe in malamin alkhairi ne Allah ka tabbatar in ba alkhairi bane Allah ka kautar kuma haka ƴaƴanka in zaka zuba su a makaranta ta boko ko ta islamiyya iyaye dai wasu na complain cewa sun kai su makaranta sai suka sun zo suna zagin na Aisha shi shi mai ruwa ne ba sani ba ko ba ba dubawa yaro da yawa yanzu sai ganzu ya fara salatul fati ko kuma ganzu ce abin sai ya ce Jesus ko zai fadi ko zai wani abu inda ya kamata kira Allah ya kira shehu ko kira Jesus me ya janyo wannan ba a shawara ba a bincike ba a istikhara kafin tura yara makaranta kai kafin ka je gurin malami ka duba eh yanzu ɗaliban bida ne ba su ne malaman bida na gobe ba me yasa sun kunkwada a gurin malaman su kamar yadda ake sare ɗaliban suna ne su ne malaman sunna na gobe insha Allah to na'am na gaba an ya tawadu li muallimihi ya kankan da kansa ga malamansa. malaminsa faqad zai dubi ibn thabit fa akhadha ibn abbasin birkabihi zai bin thabit babban malami sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamin qur'ani malamin abubuwa da yawa na addinin musulunci wata nan ya hau raƙumi kawai sai ibn abbas ya fara masa zagi ya shiga gaba yana jan abin hawan nasa faƙala sai abin ya ga zai da yake ganin wannan babban abu ne ko zin din manzo Allah kana kan doki yana ma jagoranci yana ma zagi sai ce tanaha ibn ammi rasulillah kai dan baffan manzo Allah wanda kuke dan dan mazazar da manzo Allah dan wani dan kani ko ce ko ma gefe faƙala sai ibn abbas ce haka za umirna an nafa'ala bi ulama'ina yace haka aka umarce mu mu ringa yi malaman mu a ringa yi musu ladabi da biyayya ana girmama su ana aje girman kai a gabansu. su faƙala zaid zai ce a haka ne to kenan arni yadak mu ga hannunka fa kharaja sai ibn abbas ya fito da hannunsa fa qabbalaha shi ma sai ya sumbanci hannun yace wa qala hakaza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina yace mu ma haka aka ce mu ringa wa iyalan gidan manzon mu eh kai ba za ka gane nan sosai ba sun batta hannu girmamawa ne sun banta yana da cikin salo na girmama a gurin larabawa ko kai dai a gurin ka ba wani abin girmama bane sai ma fasarori ma kala kala amma sun banta mun taba sauka iya fito tana Egypt ni da wani aboki na kawai sai ya ga wani babban malami mun sauka kusan tare shi ya dawo daga wasu ƙasa mun kuma mun shiga sai ga wani babban malami hamshaki na duniya kawai ga wani ɗalibi ya je tattaro gemun sa ya zuba ya tsotsa ce kai <laughs> abin ya ba shi mamaki shi kuma wancan ƙarshen girmama ne shi kuma yana ganin ƙarshen wulaƙanci ka tallafa <laughs> kai yanzu zaka je ka ce zaka gyara malamin karawani ko ya danganta da yanayin da ake ciki a gari amma su can ba wani abu bane baka yi gyara kai waye ka sumbanci gocinsa ka sumbanci duk ka sumbanta ba komai to shi yasa shi ma zai sai sumbanci hannun ibn abbas kaga an yi musanyen girmamawa kenan tsakanin malami da da ɗalibansa haka ake so da malami da ɗalibi a ringa girmama juna eh kai idan ka san ɗalibinka ka faɗa masa magana bakar magana zai mai maka rabu da shi ka faɗa masa in ka san kada ke shi zai rama rabu da shi kar ka dake shi eh idan ka ga ɗalibarka tana aljanu musamman kafin faɗa mata bakan magana tana aljanu ta baka bar gurin eh wallahi wannan an yi ba soshorin masaki ni ta taɓa faruwa wata ran kawai ɗaliba ta makara ka ce za a yi musu hukunci sai ta fara da sai na gudu azar malam zubar zai gudu na ce gwanan gudu saboda ka ji labarai kala kala yanzu in ta zabga maka mari bayan da zafi ruwa ta sha ko ba kamar ne akwai ɗaliba kuma da ta malami yana dukan da ta kwace bulalar ta ringa zura masa tai masa duka aka ce aljanu ya shi aka yi mata tofi aka koma gefe shi kuma koma yana haki aka aje shi a gefe da ya karshe ashe na karya ne inda Allah ya tuna asirin sai suka koma baya sun fito ban ɗaki yan matan suka taru sai suke hirar sun manta bayan staff room din malamai ne ga window aka ce ke wancan amma kin burge wallahi malamin nan mugu aikin mana maganinsa sai ta ce ai saura malam ne. shigo malam wani na zo ya safar mai zumbura tashi ce saura ni to irin wannan labaran sun fi surin masaƙi suna da yawa to duk irin wannan ɗalibin ka ba su an ka bane tarbiyya kake masa in har za ka faɗa ya mayar rabu da shi ce ne ya zo da iyayensa sai iyayensu faɗa masa mahimmancin ka amma kun yi kokawa ka ce sai ka nuna masa in ka ɗauke shi kai da shi kanka ka kayar ai a ƙarshe da yi faɗa da ɗalibin ka ne ai to duk irin wannan a ringa lura tsakanin malami da ɗalibi girmama juna kawai labarai irin wannan da yawa wallahi irin wannan da yawa barjik to kana malami ya kamata ka zama kana lura kana tsara kana ruwa bakin gatari mai tarbiyya ne kai ba mai kokowa da yara ba Allah ka samu dace na gaba jim an yasbira ala jafatin tasdu min shaykhihi lalle hakuri da kaushin hali da yake bullowa daga malaminsa aw su'i khuluqin ko wani mummunan hali amma da sharadin in babu cutarwa a addinin sa ba cutarwa a tarbiyyarsa ko lafiyarsa ko sai da wannan sharadin kar ka zo a ce ya kai gurin wani gardi ta faman zazzaba maka duka ko ya kona ka da hannu a ce yan yatsun sun sun lalace kamar yadda muke ji a rediyo kwanan nan ko wannan bai yi ba bai yi ba ka zauna a nan za a cutar da kai abin da lafiya kar ka zauna a nan amma dan yi bambamin sa wani malamin Allah ya masa surutu abu kadan sai ta surutu ita fada to ka ka ka network din girman kai ya zo ma ka ce to daga yau ma an zai na zuwa makarantar ba shi kenan ba to in kai haka ba wanda ka cuta sai kanka eh ba wanda ya cuta sai kanka sai a yi hakuri a jure abin ya wuce shi ma nake cewa wala ya yasudduhu zalika an mulazamati kar hana kar haka ya hana ka zuwa gurinsa don watan kawai ya ma fada ko da ko kaɗin ne da gaskiya watan ya daga maka murya ko ya yi zagi malami ne mene ma baya fushi inji malam Bahaushe sai ka hakura yace wa yabda'u huwa inda wata shekhi lokacin da malamin ke nuna kaushin halin nan ji malam yace kai ka fara bil i'tidari ka fara bada hakuri kana zuwa ya balbale ka da fada ka makara kai wa ita ba shi ya karasa yana gama tsar sai ka bada hakuri wataƙila in ka fara masa uzurin ka sai ya ji kunya to amma kai kana ganin abin ya wuce ba kai aka cuta ba mutuncin ka ya karu ko a gurinsa wata ana hira sai ya ce kai yaron na kirki ne ana faɗa yaron kirki sai ya ce wanda ya fi yaron nan ladabi da biyayya ko fada kake masa shiru zai yi sai bayan ka gama ya baka hakuri sannan sai ya bayani haka yaban ka yake yanzu ko haka ne kara maka zuciyarsa kauna sabanin ku yana fada kana fada ko me ya fada ba fadin fada ba ba komai ne fadin fada ba fada ba ba fadin fada ba ko abin da ake nufi fada shine ka fada ya fada da haka sai duk abin da za a yi to da haka a kiyaye wannan Shi ne mana ce fa inna zalika yin hakan abqa li mawaddatihi ya fi zaunar da kaunarka a cikin zuciyar malamin li mawaddati shaykhi ya fi kaunar da kaunar malamin tare da kai wa anfa li talibi kuma ya fi amfani da talibi amma da ɗalibin da zai ce sai an yi ƙurashi da malami sai an ji waye mai gaskiya kan wani wani laifi da ya yi malami yake so ya masa ya masa fada a kai sai ya tabbatar to nan ba za su ringa jituwa da malamin ba sai ya zama yana yana yana kyansa an ya jalisa bai ne dai mu'allimi ta al'adabi in ya tashi zama a gaban malamin zai yi zama irin na ladabi ta saura minti goma wa yusghi ilaihi kuma ya saurari malamin sosai wa an yi yuhsina khitabahu kuma ya ringa masa kyakkyawan lafazi akramaka Allah Allah ya gabarta malam ko daga ji laraba in ana karatu kadan ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum ko qultum kaza bala ma ce wai wani ba ba yin wannan amma kawai sai ka jiyaru yaro ya zo ce wai Ja'far ya ce kawai magazal gazalaka ba wani kawarara ba komai ba ladabi to shi a ringa husnul khitab shi yasa ga malamai suke cewa ma ko lafazin singular kaka bashi me ra'ayinku akan kaza Allah ya taimaki malam me za ku ce ba me za ka ce ba me za ku ce akan kaza e ma ra'ayukum fi kaza laraba suna da irin wannan sosai ko amma ba mu da shi sosai kuma yan bid'a ma suna da wannan sosai yadda wani da ya wuce min sharin ya kai wasu wasil amma dai ya kamata mu mu ringa kamanta ko mu ringa girma malamun mu Allah ka samu dace wa Allah ya tafi ila sharhi mas'alatin aw jawabi aw jawabin ka kuma ya fara da malami ya kawo mas'ala sai ya fara bayani to waye malamin a ciki kenan ka bashi dama ko ya bayani hadir hadir aha da haka kai ya fara ya ringa sharhin wata mas'ala da malamin ya kawo aw jawabin ko ko ya amsa an yi wani tambaya wani ɗalibi ya tambaya kawai fara shi kuma sai fara bada amsa a to kai tambaya in haka ne shi ya koma kan kujera ka zauna ba ko kuma malamin ya tambaya ko tambaya kalabi da malamai suke wani lokacin malamai za su tambaya dan suna jiran amsa ku ko a ga wannan babu dama babu laifi in ka nemi izini aka baka dama ka amsa ai kuma tambayar da yake kawai dan ya ja hankali ko ba yana tambaya dan a bashi amsa ba dan kawai ya ja hankalinku ta hanyar yin tambaya kuma daga baya sai ba da amsa da kansa to ga wannan ba za ka yi farat ka bashi amsa ba yarhamukallah yace wala ya qada'aka ala muallimi kalamahu kuma kai ringa katsewa malamin maganarsa wa yatakhallaqa min al akhlaq kuma lalle ya ringa dabi'antuwa da kyawun dabi'u bayna yadayhi a gaban malamin Allah ya mariya shaykhahu kai ringa musu da sa fa fi sahihain an abi hurayra radiyallahu anhu qala da'uni ma taraktukum abu khalid muslim daga abu hurayra ke cewa manzon Allah ya ce ku rabu da ni in na kyale ku ina ma alaka man kana qablakum bi su'alim wa ikhtilafihim ala anbiya'im abin da ya raka da wani sabo kafin ku yawan tambaya da kuma yawan saba annaba fa idana haytukum an shay'in fajtanibuhu duk abin da na hana ku ku guje shi kawai wa idan amartukum bi amrin fa atuminu mas'atum idan kuma na umarci ku da ku yi iya gurgudan iya ku iya inda za ku iya ba iya inda kuka ga dama ba kamar da suke fasara na shaida adabul muta'allim fi darsihi na duban da ɗalibin ilimi ya kamata ya kiyaye gurin darasinsa na farko an yabda awwalan bi kitabillahi aziz da farko kafin ka fara komai inda ilimin addini zaka da me zaka fara da littafin Allah mabuwayi shine farko fayutqinahu hibban li'annahu asasul ulumi kulliha yaje inganta haddar qur'ani ba wai hadda kawai ba ayi ingantacciyar hadda saboda me saboda shine tushen dukkanin ilimin muka eh, aka zama mai fasara kawai mai jan baki daban mai fasara daban a to in wani ake so ka zama eh sai mai jan baki ya kwatancan ayar a sai mai fasara ya kwatancan ayar sai mai jan baki idan yota in kwatancan bai kwatanto ba shi mai jan baki ba zai sai dai ana je ana gani hakura kamar yadda wani mai wazi wani dan siyasa yana wazi yawa alaraman nan kwatancan ayar nan ta ki kwatantuwa sai alaraman sai janyo wace ce ba ita ba wannan mai kaza ne kaza sai kuma da wata ce ba ita ba hata dai ce kai bata arama an fasa ba na'am na biyu Allah ya shagila fi awwali amrihi bi masail al-ikhtilafi bain al-ulama fa innahu yuhayyir da din kan daga farkon fara fiqhu ka fara da matsalolin da suke da sabani da yawa a kai. saboda wannan yana ruda maka kwalwa sai ka rikice ka rasa dauka sai a ce maka wannan matsalar malamai sun yi sabani sun faɗi ra'ayi guda biyar wataƙila sai a fitar da guda biyar ɗin ko ɗaya baka rike ba a kai mai farawa samu littafi irin wannan matsala ɗaya kawai za a kama wacce take mafi inganci mafi rinjaye a gurin malamin ko ka rike to nan gaba da ka wani ra'ayin kasar ra'ayi na biyu ne akan matsalar ko dama kana da wani tushen ka akai kamar masu karatun qira'at ne baka iya ruwaya ko ɗaya ba kuma ka ce ka dauko qira'at gaba daya in dai ba irin ta wancan araman za ka yi ba wai yana karatu yana cakuɗa hafsu da wasu aka ce araman kana cakuɗa ba ce ai alama na san biyun ne gaba daya <laughs> na'am an yi sahiha ma ya ƙarahu qabla ta sihan mutqanan kafin ka haddace abu ka tabbatar ka inganta abin da ka haddace ingantawa wato ka kyautata shi ka gyara shi kyakkyawar kyautatawa ka sahaha shi ka inganta shi cikakkiyar ingantawa kafin ka haddace wato ka tabbatar abin da zaka haddace daidai ne ɗari bisa ɗari kafin haddacewar imma ala muallimihi ko dai ka je gurin malamin ka biya kafin haddar ya ce ma daidai ne aw ala ghairihi ko kuma wani min ahli ilmi daga cikin masu ilimi wanda suka san abin da zaka hadace din thumma yahfazuhu bar da saunan ka hadace bayan haka in ba ka ka je kai gaban kanka kai awan igiya ka hadace to wani iya sai ka bata lokaci biyu ka bata awa daya ka hadace shafi daya misali kuma ka je an ce maka ba daidai bane sai ka bata wata awar guda daya ta gurin gyarawa ta ga kasance ka bata awa biyu a shafi daya maimakon ka bata ka gyara awa biyu a shafi biyu an gane wannan to wannan muhimmi ne suna faɗa akwai a cikin shanaqiza wani ɗalibi mai basira mai hikima sosai nan da ne yake ɗaukar karatu kuma sai a ga cewa shi in an tashi ɗalibai da yawa suna so su yi sauri su gama karatu su koma gida sai ka ga ɗalibi shafi hudu shafi biyar shi amma sai ta shafi biyu shafi ɗaya sai wata ake ɗanyi da shi aka sai gashi nan yaro sai ka cewa ai cewa ake wallahi ga kana Allah ya ma basira amma gashi nan ka tsaya kana bata lokaci kowa yana sauri ne sauri ya koma gida kuma kana kana bata lokaci ya ce a gyara lokaci nake suka ce kamar ya ije ko yanzu in kun yi sai kun zo kun yi gyara kai hadda sannan ka zo ka gyara ita ni kuma sai ke duk inda na haddace ya wuce a gyare muna nan da abun mu in ne hadda guda ɗaya ta an gama eh kai sai kai shekara biyu sannan ka kuma zuwa ka wuce shekara biyu ta gyara ni kuma ne shekara ta biyu nan an gama an wuce nan sai dai ai wani abin kaga ya fi sauri a cikin su ya fi sauri to haka ake so mutum na gaba an yarda mu'allimahu fi tadrisi wal ikra bal wa fi jami'i majalisi idza amkana fa innahu la yazidu illa khaira ya lazumci malamin sa guda ɗaya shi zaka ji an ce malam ibn qayyim ya lazumci malam ibnu taymiya shekara goma sha sai da Allah ya masa rasuwa go ka dan ce wani ya lazumci malamin sa wani sai da ya kwashi duk kusan abin da yake gurin sa ilimi sannan ya koma gurin wani to haka alzumci malami fi tadrisi gurin da yake bada darasi wal ikra da gurin da yake karantarwa bal wa jami'i majalisi ma nace kai dukkan majalisin da malamin zai zauna kaje ka zauna idan amkana inda hakan zai yi fa innahu la yaziduhu illa khaira ba abin da zai kara maka sai alkhairi wa tahsilan da kuma karin ƙara tattara ilimi na gaba an yi ta'addaba ma hadiri majalisin mu'allimi fa innahu adabun ma'ahu wa ihtiramun li majalisi ka lalle ka ringa nuna ladabinka ga ɗaliban da suke zuwa gurin malaminka karatu saboda haka yana nuna girmama da kake masa ladabi da kake masa da kuma girmama da kake wa majalisin malamin shi kansa na gaba Allah ya stahi أولى أن لا يستحي من سؤال ما أشكل عليه ويتفهم ما لم يتعقله بتلطف وحسن خطاب وأدب للي إلى الله كالطالبي يجي كنير تنبيه أبن ديريكي شي مسا kuma ya nemi sanin ya nemi fahimtar abin da bai fahimta ba malamin ta'aqalu kenan amma mai bi talaqqufin da sanin sanu wa husn khitabin da kyakkyawar kyakkyawan bayani kyakkyawar magana wa adabin da ladabi adabul muta'allimi fi nafsihi laduban da ya kamata ɗalibin ilimi a karan kansa an yi tsahira kalmahu li yasluha bi dhalika li qabul al ilmi wa hifzihi wa an yatluba al ilma yaqsulu bihi wajha Allah ta'ala wal amala bihi wa ihya shari'ati yace lalle ilalla ɗalibi ya tsarkake zuciyarsa saboda ya zama ya cancanci karɓar ilimin da haddace shi kuma sannan ya nemi ilimi yana neman yarda Allah da wannan ilimin kuma ya nemi ilimi dan ya aiki da shi ya nemi ilimi kuma dan ya raya shari'ar musulunci wala yahsulu bihi al-aghrad ad-dunyawiyyah li ibada kai ya nemi ilimi dan yana neman wasu manufofi na duniya saboda ilimi ibada ce fa idza khala fa in niyyatu qubil idan niyya ta zama mai tsarki a cikin neman ilimi sai ala ya karbi wannan ibadar wa namat barakatu kuma albarkarsa ta habaka wa in qusida bihi ghairu wajhi Allah habata wa khasirat safatuhu idan kuma aka nemi aka nufi wata bukatar ta daban ba a nufi Allah da shi ba to wannan sai albarkar ta zube sannan kuma kasuwancin ya asara safka shine kasuwanci khasidat safkatu sai kasuwancin sai asara me ma'ana kasuwanci tunda kana yin ilimi an ce ibada ce kana neman lada a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to in kuma ka nemi wannan ilimin da wani abin daban kaga kai asarar kasuwancinka faqad rawa abu dawud da bisanadin hasan abi hurayta qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'ala al-jannati yawm al-qiyamati yani rihaha wa najishu mutashaji ko eh wanda ya nemi wani ilimin da ake neman yarda Allah da shi shi bai neme shi don komai ba sai dan ya samu wata bukata wani taba kalashi na duniya to ba zai ji kanshin aljanna ba an yubadira shababahu wa awqat umrihi ila at-tahsil wa an yaqna'a min al-qut bima tayassar wa in kana yasiran wa min al-libas bima yassur lalle mutun ya farat a ya nemi ilimi kuma ya amfani da lokutan rayuwarsa gurin tattara ilimi kuma ya samu wadata ya wadatar da zuciyarsa akan abinci ko yaya yake shine bi mata yassara wa in kana wa in koda ko kadan ne wa min libasi haka gurin sa kaya shi ma ya wadatu bi ma yasturu da abin da zai rufe masa tsaraici kai zama kana dalibin ilimi amma ana competition da kai gurin saka kaya eh karama dan birnin Kano ka ta warin cewa nawa kake ji a jikinka kana jin 70 ne ko kana jin 80 wai 70 hular ka naira kaza rigar ka naira kaza kaza din ka naira kaza wani ce ina ai miliyan uku nake ja to sa miliyan biyu da kaza sa naira dubu ɗari da kaza sa hula sa waye kai na ronka da wani jaye-jaye kai a gurin ɗalibin ilimi Allah ka sa mu dace malam ya danye lokacin ya fara ɗazu kuma yanzu ya zo to ina gaje gaisa ne na su wace mun kai ƙarshen shafi na waye na bakwai ne na bakwai a jim an ya kasima wakata laili wani hari wai safira da minhu ya karkasa lokacin sa dare da rana ya fa'ilanta da haka mun yi bayani je ko an yi kalila na mahu kai ba ladabi a ce malamin ka ya zo kuma kana jiran kun san duk sauran malamai na ne fa malamai ne ko guda hudu da kuma ni akaran bana malam zubai rana ko <laughs> karambani ne kawai subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum to hadisi ba mu karasa guda biyar ba ko